Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin koko hantsin ranar talata biyar ga watan nuwamba yanzu ma dai ibrahim kalmasi garba ne da zahar amin fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc Yau bayan labaran duniya za a ji yadda ake bayar da himma wajen tayar da komatar mata a jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji ci gaban hira da ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ibrahim Fantami kan shirin farfado da tattalin arzikin Najeriya ta hanyoyi da dama. Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu Makeri na tafa da shirin a dawo lafiya. Silabar kuma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. sannan muna tafa da ra'ayoyin masu sauraronmu amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanai cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden sam ba za su gamsar ba. A jiya Litinin Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmata bayanan sirrin. inda ya ce ya zama dole ya gurfana domin ya ba da shaida bai kamata a Eh, bai kamata a lamunci rubutattun amsoshi ba shugaban na amurka ya kuma kira binciken tsige shin a matsayin na damfara martanin trump kan yunkurin da 'yan majalisar wakilai ke yi na tsige shi na zuwa ne kwana guda bayan da wani lauya a washington mai suna mike zaid ya ce mutumin da yake wakilta wanda shi ya kwarmata bayanan da ba a bayyana sunansa ba ya amince zai amsa tambayoyin 'yan jam'iyyar republican da ke goyon bayan trump a rubuce su dai 'yan jam'iyyar ta republican sun ce ba su yarda da wannan tayi ba kasar iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin amurka da ke tehran inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar da cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium sai dai wani babban jami'in amurka ya ce wannan wani mataki ne da iran ta ɗauka na yin amfani da shirin kera makamin nukiliyanta domin biyan wasu bukatun kanta kalaman jami'in Amurka na zuwa ne bayan da shugaban da ke kula da shirin na iran ya yi ikirarin cewa suna sarrafa wani sashi na kera makamin na nukiliya wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da manyan kasashen duniya sanarwar a cewar jami'in na amurka wannan wani yunkuri ne da tehran ke yi don saka kasashen nahiyar turai cikin damuwa wanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta makamin nukiliya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutum biyar jami'an tsaron iraki suka harbi lahira bayan da suka yi amfani da harshashen gaske akan masu zanga-zanga a bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti jami'an tsaron sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar wanda suka kusanci ofishin prime minister da nisan mita 500 a jiya litinin a baya jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zangar da suka yi ƙoƙarin keta shingayen da aka dasa tsakaninsu da ofishin prime minister akalla mutane 250 aka kashe tun da aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan oktoba a kasar ta iraki afghanistan da pakistan sun yi ta zargin junansu da cin zarafin jami'an su da ke aiki a hedkwatar kasashen biyu lamarin da ya sa hukumomin islamabad da dakatar da ayyukanta a ofishin jakadancinta a birnin kabul har sai illa sha'a rikicin diplomasiya na baya-bayan nan da ya barke tsakanin makwabtan kasashen ya faro ne tun ranar lahadin da ta gabata lokacin da pakistan ta koka da cewa an tsayar da jami'an diflomasiyyar ta da ke hanyar zuwa aiki sannan an buga motocin ofishin jakadancinsu da babura a birnin kabul babban birnin kasar ta afghanistan zara in fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa murar amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ji a ci gaba da bayar da himma ga batun tayar da komatsar mata da kasashen duniya ke yi hukumomi da cibiyoyi da kuma kungiyoyin sa kai a jamhuriyar niger sun tashi haikan wajen koya ma mata sana'o'in zaman gari da kuma ilimin da za su samu ayyukan yi daga yamai ga silin barba da cikakken rahoton kimanin mata hamsin ne suka karbi takardar shaidar lakantar aiki bayan da suka shafa watanni tara suna samun horo a makarantar darul mar'a mai fafutukar kyautata rayuwar mata a matsayin wani yunkurin fitar da wannan jinsi daga kangin talauci ganin yadda rashin samun ilimin zamani ke jefa su cikin halin rashin aikin yi in ji shugabar wannan makaranta na na jubi haruna mati Allah ya gwada mana kuma gurinmu ya bi hanya za a cewa na ganin cewa an tashi wata safiya ya mace a Nijar tana kawo gudunmuwata dangance da koma menene dandan yaƙi da talauci. mu bambancin koya aikin da muke maɗiya mata a darul mar'a shine cewa bayan kekin fita talauci to ya ne zaki insha Allah ki jawo yar uwarki wadda take kusan ki ta gane koko ita ma insha Allah ta'ala ta ci moriya rayuwarta ta ɗiya mace wadannan ɗalibai akasarin su matan aure sun yi murnar ganin wannan rana ta samun takardar shaidar da suke ɗauka a matsayin wata kwakwarar madogara Sunana Ashatu da Idi kuma an sani na da Hajiya Antuwa. Na koyi dimki, na koyi decoration, na koyi cosmetic da sana'a kuma iri-iri ta hannu. Muhimmancin diplom da na samu ina so in rike ta ne da in koya ma mutane nima ma sana'ar da nake yi. Saboda ina so in koya ma mata sana'a ta hannu su je gida su ba su riƙa yi a cikin gidan kama sai kai sana'a kuma ka hudda ta waje a siya shugabar kamfan bunƙasa kayayyakin da aka sarrafa ko aka kera a nan Nijar Rabi Arzika ta bayyana gamsuwa da wannan yunkuri saboda cewar ta kananan sana'o'i wata ingantacciyar hanya ce ta yaƙi da talauci. Sai ka shi kawai ne za a gane da wa'anga sana'o'in na mata kanana su ne ke bunƙasa ƙasa a can ƙasa. Matan da ke yin produkin ma muna kama musu su gane da su ne ƙasar Nijar. yakin ƙasar Nijar ta gane kuma ba ta ci gaba ba tare da wannan mutanen ba. A yayin wannan biki makarantar Darul Mar'a ta baiwa wasu abokan hulɗarta lambar yabo saboda gudunmuwar da suka bayar wajen ganin makarantar ta tsaya a kan kafafunta da majalisar dokokin kasa sule idi na daga cikin waɗannan mutane. Niji nike dire da aka hori mace dubunne dubunne yara ne za samu damar rayuwa saboda abin da za samu bisa aikinta za ta taimaka matiyanta kuma su kuma wannan za su samu tarbiyya ta kwarai. A shekarar 2012 da aka kafa makarantar Darun Mar'a a Maradi kafin daga bisani a buɗe reshenta a nan mai, kuma a cewar shugabarta lura da yadda mata suka fara wayewa da koyon sana'o'in hannu ya sa ta fara hangen buɗe irin wannan makaranta a dukkan jihohi takwas na ƙasar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga ya mai a jamhuriyar Nijar. wani haka kuma a gaida Sulaiman. To ganin yadda rahotanni ke nuna cewa Najeriya ta kudura aniyar amfani da hanyoyi daban-daban wajen farfado da tattalin arzikin kasar da kuma ciyar da shi gaba. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da ɗaya daga cikin na gaba-gaba wajen ganin haƙata cimma ruwa, wato ministan sadarwa na Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. wanda ya ce bayan daɗa haɓaka ɓangaren mai da ake yi da sauransu amma yi zama da ƙasar saudiya kan yadda za ta shigo cikin al'amarin dr fantami ya ci gaba da cewa bil hakika dukkan alkhairi mun gan shi a cikin wannan zama din har ma suka ce to mu samar da wata majalisa da za ta turo wakilan Najeriya da wakilan Saudiya su rika zama a duba dukkan bukatun da Najeriya ke da shi a wurin Saudiya wanda arzikin su zai tallaka mana insha Allah kofa abuja take za su zo su zuba jari don su taimaka wa kasar mu sun ce suna da irin wannan majalisa da kaman kasar India suna da irin wannan majalisa da kasar China suna da irin wannan majalisa da kasar Kenya suna da irin wannan majalisa da kasar Niger in ba na manta ba za ka a samar da wakilai daga can daga nan a zauna a ga me suke da shi da mu muke bukata wanda za su iya taimaka mana matuƙa an yarjejeniya da ikon Allah suna shi da su su taimaka wannan shine ma mafi girman abu saboda an ka kira abu a daidai kuma za su kare ba amma tun da an ce a samar da majalisa don majalisa ta duba bukatun da kowa yake da shi na bunƙasa tattalin arzikinsa a taimaka wa juna sai a yi wanda shi dan sarki har ce ba zama ne da ake yanzu akan na addini ba a wannan zaman muna zama ne na matsalolin talakawan mu a kasashe guda biyu wannan a zama shi za ga suna da mu'amala mai kyau da kasashen musulmai da wasu wanda suke ba na musulmai ba saboda manufar shi ne. a bunƙasar da tattalin arzikin juna kuma a taimaka wa juna a kuma kyautata wa juna mu'amala wannan su ne irin manufofin da ake da su a ciki. a wannan zama an tattauna a magana wanda ta shafi yadda ƙasar saudi arabia za ta taimaka a ainihin farfaɗo da matatun tace mai da ake da su a najeriya waɗanda da damansu ba sa aiki wanda kuma shugaba ya buhari ya yi maganan nan a ƙasar rasha da ƙasar rasha ya wannan tsari zai kasance rasha ce za ta yi wannan aiki ko ko kasar saudi arabia ce za ta zo domin ganin cewar an farfado da waɗannan matatan mai na najeriya a ka'ida idan mutum iya neman abokan tafiya a ƙasa irin ta najeriya mu takaita tunaninmu zuwa ga neman tallafi ko yarjejeniya da ƙasa ɗaya ko biyu ma yayi kada a najeriya kaga gani muna da wuraren mai a kudu maso kudancin ƙasar nan akwai a jihar rivers akwai a jihar delta da makamantansu yanzu cikin taimakon allah an samu rijiyoyin mai akalla guda hudu a cikin jihar gombe an samu wani adadi a cikin jihar bauchi harsashe ya bayyana cewa ana tsammanin akwai rijiyoyin mai da za a samu a kasar a jihar nasarawa akwai jihohi da dama to kaga waɗannan wuraren da ake samarwa idan rasha ta zo ta ce za ta yi za mu ba ta inda za ta iya yi in saudiya za ta ba ta samu wajen yi idan ma wata ƙasa ta zo bayan nan ta ce za ta yi da ikon allah za a bayar ai in kana neman masu zuba hannun jari a ƙasar ka su zo su kawo dukiyarsu idan ƙasa ɗari za ta kawo dukiyar da muka yadda da ita babu kuma sharaɗin da zai cutar da mu ko al'ummar mu sai kofar ba wata take a zo a tallafa to haka rasha su zo su yi saudi su yi in akwai wata kasar ma da muka aminta da ita ita ta zo ta yi duka ana bukata a tallafa juna don a ci gaba ne za ka dan uwa bukatan da muke da shi da kalubale a kasar ya fi karfin tunanin rasha ko saudi duka biyu su yi bayan su ma muna neman karin wasu kasashe ka waɗannan biyu muna baraba da su da wasu ma wanda ba su ba ministan sadarwar najeriya dr isa ali ibrahim fantami ke hira da abokin aikinmu kan yadda za a farfado da tattalin arzikin najeriya to kafin mu ci gaba ga wannan shambaji dan na guba dole mieta, yadda lamu margu barka lamu lami do tu bi isa sanna do ya yadda bi dudu aminatu potu potunga sanu baba madina ande bolamu, lamu lamu dottijo dottijo bi barka i alhaji abba i aminatu hande be dilamu muhammadu nuru razil goɗɗo gonga andebo jawro razil ɓeddi mango gorkowo hajja binta on woni dottiwa gorkowo hajja aissatu garu woni dottiwa baba erima hadin ɓeddi lamu baba erima hawwa o ɓeddi lamu baba erima yettima wallahi mi yettima yide amana allah alkawal ko natati duniya ko natati nden yide ɗum ko natati wala mo anda Olembe sanga ko ambu lembe lembe o sanga ko ambu lembe lembe lamu waddi zaɓi maɗa fere-fere yotti yanzu kuma bari mu koma gefe guda babu makeri ya gabatar mana da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakub makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin Adawo Lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka Umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukan rage yawan hatsarin motoci a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata Alhaji Yawale ya bayyana mana takaicinsa akan yadda masu motoci ke amfani da tsofaffin tayoyi a ƙarƙashin motocin nasu, lamarin da ke ƙara yawan hatsarin a Nijar. sai dai ya ce hukumar sa na iya bakin kokarinta ta wayar da jama'a akan hadarin da ke tattare da irin wannan ɗabi'an a yau wakilinmu a birnin yamai Suleiman Muni Barma ya yi wa bakon namu tambaya kamar haka. Wani abin da aka lura da shi abin da kusan za a iya cewa a yau ya fita da hankalin jama'a shine yadda motocin bus-bus wato kan na jigilar fasinjoji eh, ke ci gaba da kwantawa akan hanya wanda akasari akan samun asarar rayuka da jin rauni da dama. shin a tunaninka ne yake kawo wannan eh, al'amari ne masababin irin wannan hatsari da ake yawan fuskanta shi wannan matsala ta waɗannan motoci ba yau ta fara ba matsala ce wadda hukumomi sun ka lura da ita sai an ka ɗauko matakai matakai wanda ya kamata a tsare to matakan ne ba nan gabe Na mutunta su me matakan na farko an hana yaron duk da an hana duk wani dan karamin yaron shekara 21 da ke wannan motoci doka ta haddo irin shekaru tizan da ya kamata su ɗauki wannan motoci kuma da irin shekaru da mutum ya kamata shi yana aikin mota sannan shi ɗauki wannan motoci sannan mataki kuma wannan biyu da an ka ɗauka akwai abubuwa da aka samu su wanda bai kamata su huce ɗari ba a awa 80 da goma awa abinda aka cewa limitatar da vitesse to ya kamata eh. ma'aikatan hukumomi su zo su bincika eske abun nan dokan da an kace su sa waɗannan abubuwa wanda ke limitan vitas suna sashi ko ba su sashi sannan na uku akwai abin da ake canda wanda ba a yi yanzu shine a zo kan hanya hukumomi su zo kan hanya su yi tsaye duk mota da ta biyo a bincike ta a gani ka'idodin da an ka azama kamfanonin nan suna nan gaisu ko ba su kuma in mutum ya hatsari bisa ganganci a rufe kamfanin shi mun sha gani can da idan an kai hatsayi na ganganci ana da kamfanoni ne kap a rufe dole shi hatara to waɗannan abubuwan yanzu sakakaci ne an bar mu kasa ga ta nan barja a kowa yana abin da ya gama dole ne a samu matsaloli irin wannan in ba sanda an ka iko an ka dauko ana buga ta irin yadda kamata tun da da da aka kula da irin abubuwa wannan wanga sakaci ba nan gani shi yanzu da an ka bar kowa shi abin da ya gama dole ne su waɗannan kamfanonin su ma suna abubuwan sun gara ma suna fita suna halakar al'umma. Wasu na ganin baya ga rashin kwarewar ah, direbobi akwai maganar rashin mutunta ka'idar da aka shimfiɗa ta ah, wato ƙayyade gudun da ya kamata mota ta yi a kan hanya. Ah, ba za a rasa akwai motocin su da kansu akwai alamun sun gaji Eh, ko kuma akwai rashin wadatattun ma'aikata saboda akasari motoci ne motar da ta tafi misali eh, eh, agadas yau ita za ta dawo gobe ta dawo ya mai ko kuma wadda daga nan ya mai tashi tafi zandar ita za ta dawo gobe kasan ita mota da dan adam da mota duk gaba suna son bincike lokaci lokaci doka ta shin hidar da binciken da ya kamata a yanki ma kowace mota da shi mai majayin mota kawai irin wani motoci akwai abin da aka ce ma visit technique ya kamata lokaci zuwa lokaci a kai su a dibi lahiyarsu a gani sk suna lahiya cikakke wanda za su sa su dauki su dauki wannan hanyoyi sannan shi daga kanshi direba akwai doka ta kayyade inda ya kamata irin gudun da inda ya kamata ya gudu sai shi huta wani ya doka to sai mun gani mai yansu an ba su an ce su zai dokar direba biyu to kana gani za ka ga shiga mota ka kai a gada za ga mutum guda ne ka share ta kuma da wani sace ya dawo dokoki ne ba su nan gari doka akwai dokoki a kusa da kyau an yi su amma biya su ne a ba nan gari kuma me yasa ba a biya su saboda ma'aikata su dukan kansu wajen haɗa magana a eh, akwai sakaci da yawa dole ne sai an dawo in ana son a gyara sai an bi doka kuma an bi doka sai a zauna lahiya amma rashin bin doka za shi ne ke kama da duk waɗannan matsaloli doka a dokokin Nijar tana da dokoki da yawa waɗanda na ƙware ne amma sai a zo a sa su cikin turar a ruhe lokacin da wani ya zaka ya kakkaɓe soja zai aiki da shi a cewa na bai kirki ya kama sabon abu shi ku abu ya jima in ka ɗauka kama hula kwano na ita hula kwano ai tun alif dubu da ɗari tara saba'in da saba'in da takwas take ƙara jadda na an kai cikin wannan sabon doka yanzu ya za a gama wanda Allah ya ba kuɗi ya ya hidda mu ka ɗari uku ya sai babur bai ya hidda shi ka goma ya sa hula kwano kuma da sabar kashi hula kwano ita ma ba dan ka sa hular kwano ba shi kaɗai ne in ka sa hular kwano ba ka ɗame ta ba ita da banza duk rigar ka sa hular kwano ta gani tunda idan an ka samu wani matsala ita za ta riga faruwa kamar kai ƙasa kuma idan ka kai ƙasa in an ka ɗauke ka an kai ka asibiti in ana son a ganin shi ni bai shi kanka ba sai an bari shi ka bari shi ka biyar ita kuma hular kwano duka ta ƙware shi ka goma na take to ka waɗannan dokoki akwai su yanzu an ɗauko su an ce za a aiki da su mutane su gani ka an kunta musu kuma yau hatsarin mota muna a Nijar ya yi boko haram kashe jama'a. To yau ma bari mu jinginar da hira a nan har sai sabon mako. a madadin bakon namu mai duka umaru alhaji yawale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar nijar da wakilinmu a yammai sulaiman mani barma da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba yaku makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Ta gaida baba yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Nijar. zaman sulhun da bangarorin siyasar Nijar ke shirin shiga a ƙarƙashin wani kwamitin musamman na daga cikin manyan labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun ƙasar a wannan mako. Jaridar L'Actualité na cewa bayan shafa lokaci mai tsawo na cece kuce a kan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe 'yan adawa da masu rinjaye sun amince su fuskanci juna a kan teburin sulhu jaridar ta ce ko da yake kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori ya matsa auraware kullum da ya dabaibaye shirye-shiryen waɗannan zaɓuɓɓuka alamu na nunin muhawara ce mai zafi za a tafka a yayin wannan zama na tsawon wata ɗaya muddin ba a cire son rai ba akan dokokin zaben da suka sa kowannensu ya kafe akan bakansa jaridar larude rue ta ruwaito cewa kotun sai yawo ta yi watsi da bukatar da hama amadu ya shigar a gaban alkalanta wanne ya nemi ta soke hukuncin da wata kotun birnin yamai ta yanke masa a watan maris ɗin 2017 bayan da ta ce ta same shi da hannu a wata badakalar safarar jarirai jariyar ta ce bayan zamanta na makon jiya a yanzu dai ana iya cewa an kai ƙarshe ganin yadda kotun ta ecowas ta ce bata ga inda aka toye wa tsohon kakakin majalisar dokokin ta nijar hakkinsa ba a yayin shari'ar da aka shafa shekaru ana tafkawa a kotunan cikin gida jaridar lanketer ta bayyana cewa hankalin wasu gaggan 'yan siyasa ya tashi bayan da jam'iyyar mpr jamhuriya ta albade abuba ta bayyana aniyar tsayar da ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na watan disambar 2020 mpr jamhuriya da ke ɗaya daga cikin manyan ƙawayen pnds tarayya ba ta tsayar da ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na 2016 ba da nufin baiwa isu muhammadu damar samun wa'adin mulki na biyu to amma a wannan karan jam'iyyar ta ce da sake matakin da jaridar lanketar ta ce zai iya dagulawa jam'iyyar pnds mai mulki lissafi Mu karkare da jaridar Niger Times wacce ta mai da hankali akan ziyarar da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya suka kai wa ma'aikatar magajin garin Doso bayan da wasu kansiloli suka yi zargin ana aikata ba daidai ba a ofishin magajin gari. Kawo yanzu hukumar ta halsiya ba ta fitar da rahoton binciken da ta gudanar ba. Sai dai tuni wasu suka fara yayata cewa an yi nasarar bankaɗo wata babbar almandahana. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a da barma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu assalamu alaikum sashen hausa muryar amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da hukuncin da kotun koli ta yanke a tsakanin shari'ar da ake yi da shugaban ƙasar janar muhammadu buhari da atiku abubakar wannan kotu ta yi adalci kuma irin wannan adalci muka yi ta nema a baya waɗannan kotuna suke yi amma abin bai samu ba a yi ta jan kafa a shari'a alaikum zai mai magana ibrahim burhan sana udubo a nan ƙaramin hukumar gamawa tare da zai najeriya da kuma ina irin manya-manyan malamai na duniya da na Najeriya gaba da sai ma da game da wannan itila'i a da rayuwar da muka fada musamman makamman wani wata mai alfarma wanda aka yi yayin halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka rubuce mu mu ta addu'a cikin wannan wata din Allah ya dukka wani musulman Allah da Allah zai kare mu insha Allah mai magana malam Ibrahim Burin shi na Odbo a nan karamin kuma zama wa tare da kina jiran shi a tare lafiya na goyi assalamu alaikum sashen Hausa na mura Amerika mai magana Sud Obama Radio Matankari a jihar Kudin Najeriya mura Amerika a yau na kan bayyana ra'ayina dangane da matakin shugaban kasa Muhammadu Buhari sosa na ci game da zarkane bakin bodin Najeriya ga baki daya wannan ajiyar siya da takura ba wani tawa saboda kayayyakin masarufi da sauran abubuwa daga sun tsada sun iya wannan rage bakin boda din nan musamman ya kan mutala guda guda naira ashirin yanzu ya kai kan da ba zuwa biya kaga mai karamin karfi dole ne ya koka an wannan hali shiga saboda ka wurin amurka da masu akwai kasa To yanzu kuma ga Zahar Amin ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanai cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ba san ba za su gamsar ba a jiya litinin trump ya shiga shafinsa na twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmata bayanan sirri inda ya ce ya zama dole ya gurfana domin ya ba da shaida bai kamata lamunci rubutattun amsoshi ba. Ƙasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Sai dai wani babban jami'in Amurka ya ce wannan wani mataki ne da Iran take ɗauka na yin amfani da shirin ƙera makamin nukiliyanta domin biyan wasu bukatun kanta. akalla mutum biyar jami'an tsaron iraki suka harbe lahira bayan da suka yi amfani da harshashen gaske a kan wasu masu zanga-zanga a bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti jami'an tsaron sun yi harbe-harbe kan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin Firayim Minista da nisan mita 500 a jiya litinin afghanistan da pakistan sun yi ta zargin junansu da cin zarafin jami'an diplomasiyarsu da ke aiki a hedkwatar kasashen biyu to masu saurari da takaitattun labaran koko da takaitattun labaran ka kawo karshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita zahar amin fage da takarin tona labaran duniya da salaman abu wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan na wannan lokacin darar smith ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai anjima.